A ranar Lahadi ne dai ‘yan bindiga suka shiga garuruwan Tsonje, Agban, Katanga da Kadarkon da ke karamar hukumar kaura a kudancin jihar Kaduna, inda suka kashe mutane da dama. Kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar Kaduna Malam Samuel a ruwan dai ya ce gwamnati yanzu ta tabbatar da kashe mutane 34 ciki kuma har da wasu sojoji guda biyu yayin da wasu mutane bakwai suka jikkata yanzu suke kwance asibiti an kuma kone gidaje samar guda ɗari biyu da shaguna talatin da babura da motoci fitar da jerin sunayen waɗanda 'yan bindigan suka kashe dai ya jawo korafi daga bakin wasu mutanen da ke ganin wannan zai iya ƙara rura wutar rikici sai dai kuma masani akan harkokin tsaro dafta yahuza ahmad getso ya ce hakan ba zai ta da wata matsala ba buga sunaye da aka yi na waɗanda abin ya shafa da kuma garuruwan su wannan ba zai zama laifi ba kuma ba zai zama wani abu mai illa ba illa ma ya zama wani abu ne mai amfani domin wannan shine zai ba da damar al'umma su san cewar gwamnatin na ma kusa da su kuma ta damu da halin da ake ciki saboda ai a baya akan samu cewar in an kashe mutum goma sai a ta gaddama da gwamnatoci suna cewa mutum uku a kashe hanya kuma da za a bi wacce za a samar da gyara a harkar tsaro ita ce a yi amfani da wannan dabara dai da muke magana ta naushi da nasiha. Tuni dai ganin munin wannan hari na 'yan bindiga ya sa majalisar malamai da limamai ta jihar Kaduna jajanta wa al'ummar ta da jawo hankali domin nemo mafita. kamar dai yadda babban sakataren majalisar Dr yusuf yakub algasiyu ya nunar dole sai an yi taka tsantsan kuma dole sai an yi hakuri da juna kuma dole sai an haɗa kai za a samu cin nasara a ga abin da ke faruwa ba a san wanda suke kawo nan ba haka ne yake faruwa a Igabi yana faruwa a birnin Gwari yana faruwa a Giwa yana faruwa a Zamfara kowannen mu ya sani mutanen birnin Gwari ba su taba cewar kabilan kaza ki ga hari ba sun san ba sun musu hari yan ta'adda ne maƙiyan zaman lafiya ne saboda haka muna jin hankalin su waɗannan mutane da Hausawa da Fulani da sauran kabilu idan aka kawo hari a zo na ayi bincike a gano waye wannan abu idan mu kansu bai haɗu ba majalisa tabbatar muku cewa za ku shiga da kace junan ku ne illa masha Allah duk lokacin da aka samu irin wannan hari da ya muni da dai gwamna malam Nasiru Amir Fahim Kaduna kan jajanta kamar dai yadda ya yi a lokacin kaddamar da rahoton tsaro na farkon wannan shekarar da ya gabata a baya. Jami'an tsaro ba za su iya yin wannan aiki su kaɗai ba sai al'umma ta taimake su. Muna kira ga al'umma musu su taimaka kuma muna sake ba su haƙuri kan wayannan matsaloli da suke fuskanta. Wallahi kullum muna tashi muna bacci da wannan matsaloli kuma muna iyakan ƙoƙarin mu ga karshen su. Irin wannan saƙon jaje da juyayi ne kuma al'ummar birnin Gwari ke cewa gwamnatin jihar Kaduna ba ta yi musu kamar yadda take wa sauran al'ummar ɓangarori. in ji dan masanin birnin gwari alhaji zubair abdurra'ub idris mu mutanen birnin gwari muna jajantawa al'ummar kudancin kaduna kan abin da ya same su na tashin hankali da kone-konen gidajen mutane sannan kuma muna jawo hankalin gwamnati yayin da gwamnati ke sauri ta ba da sanarwa na alhini a wasu yankuna na jihar kaduna mu ma muna ganin cewa 'ya'ya ne ba bayi ba da abubuwa za su same mu na ɗauke mutane da sace dukiyoyinsu da ma kashe-kashe da ake amma kuma sanarwar ma da ake yi a bada mu ba a bada ba sannu dai ba ta warke ciwo amma tana da daɗi. isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya